Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da duk kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsin na ranar Litini 13 ga watan Yuni. Hukumar EFCC ta ce wasu manyan barayin gwamnati na ƙoƙarin ɓadda sawu amma sun makara. suna nan suna kai da kawowa wasu suna nan suna kokarin su sai da gidajen amma mun yi magana da 'yan sanda na kasashen waje sun kuma suna nan suna taimako za kuma ku ji cewa gwamnan jihar oyo ya ce sai ma'aikatan jihar sun fa nemi gafara muna tafa da shirin da rashin tayi akan bar arha muna kuma tafa da nasiha albarkacin watan ramadan akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai dubban mutane ne yan luwaɗi da waɗanda ba yan luwaɗi ba suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen amurka masu yawa jiya lahadi domin tunawa da mutanen nan hamsin da aka harbe a kashe su a wani wurin shakatawa a zaman hari mafi muni na kisan kan eh, mai uwa da wabi a tarihin amurka dan shekaru 29 da haihuwa mai suna umar sadiq matin haifaffen amurka da iyayensa suka zo kasan nan daga afghanistan shine bude wuta da asbahin jiya lahadi a wurin da ke birnin orlando mutane 53 sun jikkata wasu suna cikin mawuyacin hali club ɗin dai galibi 'yan luwaɗi ke zuwa shugaban amurka barack obama a fasace cikin juyayi da kuma nuna alhini ya yi magana a rana da da ranar jiya inda ya mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe cikin daren a can wannan shine karo na goma sha biyar da mr obama yake jawabi ga amurka bayan da aka yi hari irin wannan hari na kan mai uwa da wabitin da ya kama aiki a halin da ake ci kuma musulmai a duk fadin amurka suna bayyana alhini da goyon bayan su ga 'yan uwan waɗanda wannan mummunar hari ya ritsa da su a birnin na orlando shugaban wata cibiyar islama da ke kusa da nan birnin washington dc ya ga sashen afghanistan na murya amurka cewa kashe mutane ba su aikata kowane irin laifi ba na hali ne na ragaye da kuma duk musulmi ko bil'adama zai yi allah wadai da shi tsohuwar matar wanda ya kai harin wacce ta yi magana da manema labarai jiya lahadi ta ce maharin mahaukaci ne ta ce zaman aure da ta yi na wata hudu da shi tamkar zaman sarƙa ne ta ce ɗauraya kaɗai idan ta makara yi kafin ya dawo daga bakin aiki dalili ne na lakaɗa mata duka amma mahaifin maharin mir sadiq ya ga tashar talabijin ta nbc cewa baya jin dalilin addini ne yasa ɗansa ya kai wannan hari sai dai kyama saboda wani abin da yan luwaɗi suka yi a gabansa da ɗansa wanda ya fusata shi wani ban mai karfin gaskiya tashi a birnin beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya lahadi bam ɗin ya yi mummunar tari ga wasu manyan bankunan ƙasar a nan take babu dai wanda eh, rahotanni kan wai ko waɗanda suka aikata hakan ko kuma waɗanda suka halaka ko suka jikata sakamakon fashewar bam ɗin wata jaridar kasar ta ambaci wata majiya wacce ta ce nauyin bom ɗin ya kai kilogram biyar da ya tashi a harabar reshen bankin da ake kira blom a unguwar unguwar masu hali a daidai kuma lokacin da mazauna yankin suke buɗe baki an ga gilashin tagogin da suka farfashe da motocin da suka yi mummunan lalacewa kusa da inda fashewar ta auku rahotanni sun ce masu bincike sun wato sun suna can suna kan binciken abubuwan da suka faru a iraki wani janar na rundunar mayakan kasar da suke ci gaba da yunkurin sake kwato birnin fallujah da ke zaman wata babbar tunga ga mayakan sakan isis sun buɗe wata dama wacce masu aikin ayyukan jinƙai suka ce ta baiwa mazauna birnin kusan dubu hudu damar arcewa daga birnin majalisar kula da 'yan gudun hijira mai cibiya a ƙasar norway ta yaba da wannan damar da aka tabbatar da ita ranar asabar a daidai lokacin da ma'aikata da ke aiki ƙarƙashin ƙungiyar suke faɗi tashin ganin sun samar da kulawa ga sabbin 'yan gudun hijirar janar yahaya rasul ya ce sun buɗe hanyar ce bayan sun suka kori mayakan sa kai daga wata gunduma da ke dab da kan gabar kogin euphrates to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar kula da harkokin kwallon ƙafa a turai a jiya lahadi ta yi barazanar za ta kori ƙasashen rasha da ingila daga gasar bana da ake yi a faransa idan magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa daga ƙasashen biyu ba su sauya halin tarzoma da suke nunawa ba fiye da mutane 35 ne suka jikata da daren asabar bayan da magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa daga ƙasashen biyu suka baiwa mata iska kusa da dandalin wasan bayan da aka tashi wasan kunnen doki tsakanin kasashen biyu 'yan kwallo daga rasha suka tasamma ɓangaren ingila lamarin da ya tilasta wa 'yan kwallo rantawa da gudu wasu kuma suka hau kan shinge a yunkurin tsira da ransu ana sa ran bayan ta kammala bincike kan abin da ya faru hukumar kwallon kafa ta turai za ta fidda bayanai kan irin matakan larabtarwa da za ta ɗauka a bangaladesh 'yan sanda suka ce sun kama fiye da mutane dubu biyar waɗanda ake zargi ɓata gari ne a cikin kwanaki uku na samame da suka kai a duk faɗin ƙasar a zaman martani na hare-hare da tarzomar da masu tsauran ra'ayin addini suke kaiwa akan wasu tsiraru mabiya da kuma 'yan ba ruwana na addini a ƙasar baturen 'yan sandan kasar shahidul haq da yake magana jiya lahadi ya ce kamin ya hada da masu tsaurar ra'ayi 85 kuma dukkan waɗanda aka kama akwai caji akan kowane ɗaya daga cikinsu ana zargin mayakan sa kan dangane da mutuwar fiye da mutum 30 a bangladesh tun a farkon shekarar da ta wuce mabiya isis sun dauki alhakin kashe fiye da mutum 20 cikin wannan adadi To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To a ci gaba da ƙarin hasken da ake samu game da kuɗaɗen da gwamnatin Najeriya ta ce ta kwato daga wurin wasu manyan barayin gwamnati. Gwamnatin ta ce har yanzu ba a kammala kwato kudaden ba. Sannan hukumar EFCC ta ce ta wato ta toshe duk wata hanya ta ɓadda sawu. ga dai wakilinmu abuja umar faruk musa da cikakken rahoton a daidai lokacin da 'yan najeriya ke korafi cewa yawan kudaden da gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana ta kwato daga hannun barayinta wato sama da miliyan 500 cewa ya yi kaɗan bai burge 'yan najeriya ba ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad ya bayyana cewar kowane lokaci daga yanzu 'yan kasar najeriya za su samu ƙarin haske akan ƙarin yawan kuɗaɗen da gwamnatin ta kwato daga hannun barayin najeriya ganin cewar kuɗin suna ci gaba da shigowa lokaci zuwa lokaci ba wai an bayyana yawan kuɗin ne a zama ɗaya a lokaci ɗaya ba akan haka ne na tuntuɓi shugaban hukumar ta efcc ibrahim magu domin in ji ƙarin bayani akan irin yawan kudaden da kadarori na najeriya da ake ci gaba da kwatuwa daga hannun barayi da kuma matakan da ake ɗauka na hana waɗansu barayin su sai da kadarorin da suke da a cikin gida najeriya da ma ƙasashen ƙetare abin da yake da akwai kasan wannan yadda ake recovery nan mutum ba zai iya cewa ga shi nan ga akalla ba ana faɗa a wani waje yana shigowa suna shigowa to ina jin shi ya sa shi minista din ya yi wannan correction din amma gaskiya kamar da yadda ya faɗa wannan wanda figure din da suka bayar kwanaki bai gamshe mu ba mu to ina jin yanzu yana da additional fact wanda zai ciro muku eh, ba da nan da dadewa ba. Kananu yana da ƙarin bayanai na yawan kudaden eh. da aka samu wanda eh, zai bayyana. Yana da ƙarin bayanai wanda yanzu ya gamsu kila zai zai ciro muku ya yi mana karanci wato bai kai kusa da yadda muka yi muka yi abin nan ba da haka kila kuna tsammanin zai kai yawan kudaden za su kai so goma na wannan abun ko so ashirin ko so talatin ma? a to bali zai ya fito na rashin tukuna kasan zai ya kamata ya yi reconciling kafin ya fito muku kasan ba ba iya e su elon ne muke wannan recovery din ba akwai ofishin nsa akwai ofishin attorney general ma akwai ofishin minister of finance akwai kuma icpc da sauransu wanda suke kowa eh, na kokarin iyaka yaushe ne ake sa ran waɗansu kuɗaɗen za su shigo da ƙasashen waje da kuma ƙaddarori da gidajen da aka kama na 'yan najeriya daga ƙasashen waje za su a mai da su su dawo hannun ƙasa najeriya san da yake akwai odan da minista ta shari'a kwanaki ya bayar na maganan akawun na najeriya da gidaje na munafukai na oluba najeriya to wannan kodan ya taimaka kwarai kuma ya sa mutane suna nan suna kai da kawowa wasu suna nan suna kokarin su sai da gidajen amma mun gida mun yi magana da 'yan yan sanda na kasashen waje kuma suna nan suna taimako so ah, abin ya sa abin kowa yana sauri su 'yan sanda na turai ma suna saurin a kammala wani mana ce to da yake akwai maganar shari'a ciki kasan ba tabbas ba zan iya fito in ce gashi ba amma wallahi wannan odin da ya bayar ya taimaka because suna ta kira na eh, maso kasashen waje ana cewa gashi na mun ce to in ku hana duk wanda najeriya da ya Eh, ya yi niyan ya sai da gida ba shiri a danne a hana to ana muna kokarin dai a hana mutane su su yi disposal gidaje shugaban hukumar efcc kenan ibrahim magu yana kara mun haske akan yawan kudaden da najeriya za ta samu da kadarorin da za a kwato daga hannun mutanen da suka sata daga najeriya a gwamnatin da ta gabata umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya to a gaida umar kafin mu ci gaba sai a saurari wannan sarkin bore uban gala ma zaki ba ya kaka ba وكأنا To yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Oyo inda gwamnan jihar ya ce au ma'aikata su biya diyyar barnar da suka ingiza ɗalibai suka aikata su kuma roƙi gafara au su mance da duk wani batun sulhu da gwamnati. Hassan Umar Tambol me ya zafi? Gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi ya ce idan ma'aikatan kwadugon gwamnatin jihar na son su yi sulhu da gwamnatin ta jihar Oyo, to dole ne su nemi gafara game da wargaza taron masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnatin jihar suka yi akan ilimi ko kuma su biya su dukkan kayayyakin gwamnatin da aka lalata a sakamakon zanga-zangar ɗaliban makarantun sakandare a kwanakin baya. Gwamna Ajimobi ya furta hakan ne a lokacin da yake tattaunawa da wani rediyo mai zaman kansa a Ibadan. Ya ce ba zai yiwu ba mutane su lalata kayan gwamnati kuma su ƙi biya kana su ƙi neman gafara a game da ta'asar da suka tafka sukan kan ba za su amince da ta da zaune tsaye ba a jihar oyo da ya juya a game da bukatun 'yan kwadago na a biya su albashi da allowance allowance da suke bin gwamnati sai gwamnan na jihar oyo ya ce a halin yanzu ba su da isassun kuɗi kuma ba ma'aikatan kwadago ne kawai ba ke bin bashi akwai har da 'yan siyasa balantana su shiga yajin aiki don ba a biya su albashi ba gwamnati gwamnan na jihar Oyo ya ce ai yajin aikin 'yan kwadagon bai yi nasara ba. They've gone on strike. Who are the people who went on strike? It's only the, the Luakeda. Hmm? The higher ones AMSEC, everything. The gwamna abiola ajimobi ya ce sun kira yajin aiki to wasu wane ne na shiga yajin aikin sai dai kananan ma'aikata amma manyan ma'aikata suna aiki da mu komai na tafiya daidai mun mika sunayen sababbin kwamishinoni don majalisa ta tantance su kafin sati mai zuwa an tantance su akwai masu ba da shawara ma'aikata daga mataki goma zuwa sha biyu zuwa sama suna aiki ya ce kada ya cika magana shin yajin aikin yana tasiri ya ce yajin aikin bai yi tasiri ba sai dai da na kira shugaban kungiyar ma'aikata na jihar Oyo, Comrade Wahid Olojode, wayarsa ba ta shiga. Kana wani kusa na kungiyar kwadagon ta jihar Oyo, ya ce zai sake kira na kuma har na hada wannan rahoto bai kira ni ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na tambuwal yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi bayan da jama'a assalamu alaikum barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya barka kuma da wannan lokaci na kishirwa ubangiji allah ya sa a gama lafiya salo garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi idan ba ku manta ba makon jiya mun so tattaunawa ne da bakon namu dr ahmed adamu na jami'ar umaru musa yar aduwa da ke katsina yau za mu dora daga inda muka tsaya da wannan tambaya da na yi masa. Wato kana ji da wannan sabon tsarin naira za ta sake faduwa? Eh za ta kara za ta kara faduwa eh, sosai ma. Ah, kamar na ma bayani tsakanin naira ɗari uku da hamsin eh. da ɗari da tis'in da takwas kaga a gurbancin yana da yawa. Wanda kaga akwai tashi wurin har kashi eh, talatin da shida ne da na kiyasta. So kaga ah, wannan tashin da ya yi mm. zai kawo kamar wani abun ba ta a lokaci ɗaya a darajar naira ta kari saboda dama wancan tsarin na ƙayyade darajar naira mm. yana kawo kamar abin da muke cewa manipulation ko kuma ka kawo wani cikas a cikin kasuwa ga yanda kasuwa ta ce kai kuma ka ce ga yanda take da a lokacin ma ko da naira ya kamata ta rage daraja sai ka ga ana tsara masa daraja wanda bai cancanta ba eh, haka kuma bai dace a kasuwanci ba kana jin kaman gwamnati ta riga yanzu ta sauko kenan ta yada a rage darajar naira kenan ko eh to duk da cewa shi shugaba Buhari ya ce shi baya so a rage darajar naira kai tsaye amma amma wannan tsarin na koma na komawa cewa kasuwa ta gwada darajar naira kaga dole ne a darajar naira ta ragu amma shi ba wai shi shugaban kasa ya furta ba ya ce wai ya rage mata daraja kasuwa ne ta sa kasuwa ce za a rage mata daraja sannan kuma yau eh to ba kaga shi ba shugaban kasa ne ba kasuwa ne kawai ta kawo haka so sannan kuma shi wancan tsarin da ake kai dole ne a bashi saboda mutane suna amfani da wannan daman sai su je wurin gwamnati an so dala amurka araha sai su zo kuma kasuwa hada hadar kudade sai sai shi da tsada yanzu ana haka nan a yanzu an daina saboda an ce kasuwa ne kawai ta eh, shi farashin shi farashin dala dala amurka mm. kamar yadda shi bankuna za su yi kai ya danganta da yadda ake saida ta a kasuwa sannan kuma a wancan tsarin zaka ga a fara sosai yadda duk lokacin idan ka ga daraja a lokacin da gwamnati take sa shi a na ɗari da takwas ko kuma wani ƙayyadajjen daraja so mutane za su rinda yin zuwa suna buƙatar dala wurin gwamnati gwamnati ta ringa amfani da asusun kuɗaɗen waje biya irin waɗannan buƙatun wannan ya yi tasiri zai je yawan kuɗaɗen da muke da su a kuɗaɗen ƙasashen waje a mm. najeriya kuma kamar yadda muka ce mu 'yan economy duk abin da ba a sashi kan equilibrium ba eh. farashi na daidai da su za a samu matsala akwai da yaushe za ka ga masu bukatan dala din sun fi yawan waɗanda suke samar da dala din saboda an sa su a ƙarƙashin equilibrium kwarai eh, ana wannan sabon shirin sai gashi kamfanin jirgin sama na united airlines ya janye ya ba da sanar janyewa daga najeriya saboda matsalar yadda ake sayar da kudaden waje ya ce yana samun matsalar wurin fitar da kudaden shi kuma babu tabbas hmm. shin a fannin kasuwanci cinikayya da tattalin arziki wani illa ne irin wannan zai yi ma tattalin arzikin kasar da kuma sha'anin sufuri eh gaskiya ne kamar da na fara bayani musamman ma zan yi la'akari da irin illar da zai kawo mana cikin ƙasa najeriya kamar da muke yanzu da shigowa da abubuwa da kasashen waje zai ƙara tsada saboda kana buƙatan nerori da yawa yanzu domin ka samu kuɗin dala amurka kwaya ɗaya ko kuma kuɗin wata ƙasa domin ka shigo da abubuwa kasancewa tattalin arzikin ƙasar mu ya dogara ne mafi yawanci da abubuwan da wasu ƙasashe suke samarwa sannan kuma wani dama yanzu halin da muke ciki akwai durkushewar tattalin arzikin kasashen duniya baki daya wanda wa saboda kasancewa tattalin arzikin kasar yana dogara ne kan wasu kasashe to mhm. wannan rashin ci gaba za mu shigo da shi cikin kasar mu ko da haihawan farashi aka samu a wata kasa ya haɗa mhm. saboda muna shigo da kayan wayancan kasashen kuma sai mu shigo da wannan haihawan farashin kaya sannan duk da hakan kuma yanzu ga shi naira ta ƙara rage daraja ake kenan za mu iya samun haihawan farashi a cikin a ƙasar nan najeriya wannan zai kawo tasiri kuma wurin durkushewan ƙananan kasuwanni da rage ma wasu mutane sha'awan shigowa ƙasar nan su yi sa hannun jari duk da cewa idan naira ta ƙara rage daraja akwai wani alfanu da za mu samu kasancewa yanzu misali kamar mutumin da ke amurka eh. da dala shi kwaya ɗaya zai iya zuwa ya samu naira ɗari uku da hamsin kawo kuɗi mai yawa in zai shigo da kuɗi gida ba? su ko da eh, a ina wa magana ma misali wani mai hannun jari wanda ke da kuɗi eh. yana so ya sa hannun jari da ka kenan in ya shigo Najeriya da kuɗin shi dan kaɗan idan ya canza shi zai koma kuɗi masu yawa mhm. kuma muna da karancin yawan biyan ma'aikatan hannu a Najeriya kamar yadda ya sha babban da wasu ƙasashe wanda nasu yana da tsada so wannan zai jawo hankalin wasu masu sa hannu da masu hannun jari su shigo najeriya saboda za su samu kuɗi masu yawa a in aka yi la'akari da kuɗin najeriya da ya su to tun da kana wannan maganar a ganin ka shin wannan sabon tsarin zai taimaka wa gina tattalin arzikin kasar eh kamar da muke ba eh zai iya a wani a wani wuri amma a wani wuri kuma ba zai yi ba kamar wani wuri zai gina kamar wani wuri ne ba zai gina ba Eh, inda inda ba zai gina ba shine kamar da yawa maganan hawan farashin kayayyaki eh. sannan kuma tsadin samar da komi a cikin ƙasar mu Najeriya mhm. kamar yadda na bayani cewa mu ne kasa ta hamsin da biyu da muka fi kowace ƙasa yawan shigo da kayayyaki da ƙasashen waje da kuma kamar yadda bayani cewa duk abin da za ka shigo da shi ƙasar waje sai ka canza kuɗin ka na gida Najeriya ka an so kuɗin ƙasar waje ƙasashen waje saboda duniya duk duniya ba ƙasar da take amfani da naira ko kuma take an san naira a mm. matsayin wani abu da za su ba ansa su ba da kayan masu su ina za ka ce niger amma su ma niger wanda ɗan kaɗan ne kuma za ka gaba ma a gwamnatance ake yin shi ba so dole ne sai mun miƙa naira mu mu an so kuɗin wasu ƙasashe to amma kuma yanzu ana buƙatar mu mu kai naira mai yawa domin mu shi kuɗin ƙasashen waje to wannan mu kuma in misali ta tana da ma'aikata ko ta masana'anta to ta ga yanzu za ta kashe kuɗaɗe masu yawa yanzu domin ka shigo da wasu kaya sai kuma idan ka zo sai ka ƙara tsawwala farashin kayayyakin da kake saida saboda sai ma ka ci riba da shi kuma shi ne sayan abu a kasuwa kawai nan da nake da sun kara tsada kamar yanzu misali eh, kamar wutan lantarki eh. mafi yawanci mutane suka so suka sa hannun jari a najeriya za ka sun sa shi ne da kuɗin dala amurka sai kuma idan za a biya su wata riga ko wani kuɗin samar da wutar lantarki da suka yi eh. za ka ga da dala ce ake biyan su sai mu kuma najeriya yanzu ka ga kenan sai mun biya kuɗin naira mu da yawa domin iya biyan su wannan dala ɗin da muke biyan su. Mm. ga mu kuɗin samar da wutar lantarki a ƙara mana tsada. Duk da su ce a wurin su bai wani kara tsara daraja mu naira mutu ta ragu wanda har ake bukatar mu kawo yawan karin ah, yawan naira da muke biyan su domin biya su wannan abin da suke aiki da suke mana. Wannan eh, zai kara zai kara yawan farashin ah, wutan lantarki da mutane su biya kuma wutan lantarki tana nan a cikin ah, kowane kuɗin da ake kashewa wurin samar da abubuwa wannan shi ma zai ba da ta wurin hawan farashin kayayyaki sannan akwai masana'antu za su durƙushe saboda ba za su iya biyan kuɗin wata lantarki ƙara ba ko kuma tsadar shigowar abubuwa ba za su iya biya ba da mhm. sun durkushe masu aiki a wurin sai su za su ga sun daina aiki a wurin. Dakta mun gode sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda kuma ya kai mu mu ci gaba. To jama'a saboda karancin lokaci a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu karkare firar tamu. yanzu a madadin bakon namu dr ahmed adamu da chubahiro diodine wanda ya shirya mana sauti ne zalo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya kuma a sharuwa lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurari kuka aiko mana assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin yadda tsagerin naija delta suke cin karensu babu babbaka da kuma irin sharɗan da suka shimfiɗa kafin su yadda a yi sulhu da su to wannan sharaɗi da suka ambaci mai bin shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro da kuma tamfolo da kuma wasu sharɗa da suka haɗa suka kafa cewar sai an yarda da wannan sulhu zai yiwu to ina roƙon gwamnatin najeriya da ta yi watsi da wannan matakai da suka nemi na sulhu domin sulhu da waɗannan mutane ba zai yiwu ba illa a ɗauki matakin soja domin shi zai kawo ƙarshen wannan karya tattalin arzikin najeriya da suke yi na fasa bututun mai mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa to yanzu kuma ga nasihar watan ramadan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana amir suleiman ne sarkin miso to alhamdulillah dukan kowa san wannan wata shine wata mai alfarma wata ne wanda ake ninka dukkan aikin alheri da mutum yi a bashi lada a kai saboda haka wata ne wanda ya kamata dukan kowa ya dukufa zuwa wajen mahalicinmu domin a sami nasarar rayuwar ta duniya da kuma lahira ya zama tilas a kira ga dukan yan uwa musamman ma malamanmu da attajiranmu da 'yan kasuwa kuma daga jama'a ma gaba ɗaya ga malamanmu shine lokaci ne za a yi tafsiri ana bayanin abin da allah da kuma mafificin halitta da abubuwan da suka faɗa na game da addini yadda ya kamata shine kowa ya tsaya iyakar yadda allah bin ji umurta da kuma yadda aka ba wa annabi yake koyar mana ba lokaci ne da da ana zagin juna ko ana faɗin baƙaƙen kalami ko ana waɗansu abubuwa lokaci ne wanda ya kamata faɗi abin da ya dace a addini domin a sami yardar Allah a kuma sami fahimtar juna a sami ci gaba a ƙasar nan a sami kwanciyar hankali wannan gefen kenan na malamai gefe muhimmi kuma da jama'a ga baki daya shine kamar wajen attajiranmu da 'yan kasuwa inda ya kamata su kuma su sausauta san da cewar duk abin da suka yi zai taimaka wa al'umma ne ƙarin farashin abubuwa ba zai taimaki kasar ba ba zai taimake su ba ba zai taimake mu ga baki ɗaya ba dan kalilin riba da za samu alhamdulillahi Allah sai shi albarka amma ka tsawon rana bisa ga yadda duk muke gani shi ke kawo bala'i da rashin albarka ga abin da ya shiga hannu muna fata yan mu na su fahimci wannan su dukufa su masu su taimaka jama'a al'umma domin an ce wata ne kuma kowa mu san wata ne wanda ya kamata ka taimakawa wa duka yan uwa na makwabta Allah ya samu dace To da fatan an amfana yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya a fa ta takaice. dubban mutane yan luwaɗe da ma waɗanda ba yan luwaɗe ba suka yi jerin gwano rike da wutar kendir a manyan biranen amurka masu yawa jiya lahadi domin tunawa da mutane hamsin da aka harbe a kashe su a wani club a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin amurka dan shekaru 29 da haihuwa mai suna umar sadiq matin hafaffen amurka da iyayensa suka zo kasar nan daga afghanistan ne bude wuta da asubahin jiya lahadi a club din. wani ban mai karfin gaske ya tashi a beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya lahadi bam din ya yi mummunar ta'adi ga wasu manyan bankunan kasar a nan take dai ba a sami rahoto kan ko akwai waɗanda suka halaka ko suka jikkata sakamakon fashewar ba wata jaridar kasar ta ambace wata majiya wacce ta ce nauyin bam din ya kai kilogram biyar da ya tashi harabar rashin bankin da ake kira blom a unguwa ta masu hali a daidai kuma lokacin da mazauna yankin suke shirin buɗe baki a iraki wani jiran na rundunar mayakan kasar da suke ci gaba da yunkurin sake kwato birnin fallujah da ke zaman wata babbar tunga ga mayakan sa kan isis sun buɗe wata dama wacce masu aikin ayyukan jinƙai suka ce ta baiwa mazauna birnin kusan dubu hudu damar tserewa daga birnin cikin kwanaki uku da suka wuce majalisar kula da 'yan gudun hijira mai cibiya a norway ta yaba da wannan damar da aka tabbatar da ita ranar asabar a daidai kuma lokacin da ma'aikata da suke aiki karkashin kungiyar suke fadi tashin ganin sun samar da kulawa ga waɗannan 'yan gudun hijira Hukumar kula da harkokin ƙwallon ƙafa a Turai a jiya Lahadi ta yi barazanar za ta kori ƙasashen Rasha da Ingila daga gasar ta bana da ake yi a Faransa idan magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa daga ƙasashen biyu ba su sauya halin tarzoma da suke nunawa ba. To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu da CD waɗanda suka taimaka mana da kuma injiniyan mu shi wato Charles Hall. ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa sai an jima. thank you